manja manja manja manja ya kai da gaura mun gida duk wanda zai dauka mun bai yo mare ruku ruku in mu shi na sani in mai so nake in gani a gabana shiga ciki talatin ki rufe kofa ki tabbatar kuma baki ne goma tun da na samu kin shiga gida bari lallaɓa in je in ba su haƙuri don ina ganin haka ne zai fi sauki. Samanja! Walla kaka! Soje kada ka waje turo maka ita. a nan nake son mu yi magana da ita to shi kenan bari ka maka ita ba zan taɓa daina son ki ba a sakin fahimci soyayya da nake miki ta gaskiya ce wayo na shiga uku wallahi na tsane shi wallahi ba na san shi samanta manta san ki ne ke da duwa zo ki ne da rarrashi raina ya bar yankunci duka ya iririta nai alkawar kula zan ba ta ba mai damunta ke ce da makamai gimbiya da ke masarauta rayuwa in babu ke ba zane karkowa yau a sha tusu a fadar mai gani ba za a fada ba har don koro mana tusa ka ce alhamdulillah an kya fada. Chiara. Chiara. gyara lafiya ai baka sani ba ta tuwo na tare ta yi kuro na dafe ta zaburo na tare tana zuwa kan boda sai ta but sai ta fice ballahi Samanta! Samanta! Shiryawa, abaka bugawa, ɗaukar nauyi, Sultan Pimfaktin, mataimakin mai bada umarni, Kamsu Sumati. Waye wannan? Doshi me kake yi anan? nan? Wallahi sai ka fashi. Na ajiye, wai me ke faruwa ne? Doshi ne zurin gidanmu ya mana kashi. Kashi? Wallahi kashi ne. Kai, kare san da za ka yi ma wannan kashi sai a soran gidanmu. ka cinye shi ka cinye shi ba ba da umarni sai na ali muhammad samanta samanta na kamar abokina shi ya fi kowane namiji sa'a a wannan duniyar da muke ciki da ya dace ya samu nagartaccen mace kamar ki kana da kuɗin da zaka kula macen da ta fi ni ma samun kamar ki ba kuɗi ba ne sa'a ne ina son mu haƙura da magana a wurin mu asira wai lafiya kuwa kunnuwanki suna jan abin da bakinki suke faɗa kuwa ji ka haƙura kawai lalle hasina baki da imani tun a ki azabtar da shi ba sai yanzu da aske zo gaban goshi komai yayi zafi maganin sa Allah kowa yayi da kyau zai ga da kyau duk wanda ya sanya wa gidansa wuta tilas ya san yadda doka ke daraja <laughs> Abdulmajid. Hanyar Mustapha zai iya tasiri a kanta kuwa? Ko shakka babu, Mustapha zai iya tasiri a kan Hasina. Ba Mustapha ba ne. Gagarumin sabon shirin ƙasaitaccen kamfanin MD Films Nigeria Limited. Abdulmajid. Insha Allah ta yafe min da abubuwan da na yi mata a duniya ta yafe min saboda na san cewa ni ba zan yi tsawon rai a duniya ba. Subhanallah kamar. Me yasa kake faɗan irin wannan magana? Mutunci ba madara ne. in har ya bare ba a kwashe Majid a daina ganin kankantar allura karfe ce to ashe inda ba kasa ake gargamar kokawa ranar wanka ba a boyanci ranar kuskure ba a ne gar mahasada wawa ke sa ni fa akwai wanda nake zargi wa zargi wannan abin da ka aikata mummunan kuskure ne wanda har iya rayuwanka ya zama tabo a gare ka dan Allah kai bisa dukkan alamu biri yi kama da mutum dan zaka gina ramin mugunta ina shiga dan girman Allah ka taimaka abincin dodo yakan ci mace Abdul Majid labari da tsarawa Hassan Torangiwa shiryawa Abba Sani mataimakin mai bada umarni abadan bazau bada umarni ino sama Allah ya isa tsakanina da kai ka cuce ni ka cuci rayuwata kamar wannan ba masoyinka bane ba maƙiyinka ne kada zaki ta ta kada ka sake a baka tare mu a kasuwa Ado ne ba na mamaju jin mata, eh, ni fa akan mace fa duk masifar da zan shiga da haɗarin da zan shiga. In dai mace ce wallahi sai na shiga. Ah, tuna mamaki, tuna mamaki. Rusini Movie da haɗin gwiwar AU Mafaras ke gabatar da shahararren fim ɗin nan. Ah, to na mamacho, to na mamacho, Ni za ka keta? Na ke, ni za ni to in baka ka keta na haddin? A to ai taimako ne ba ɗora baka ni. Ni ba za ka taimaka min ba? Duk marasa ƙarfin da suke duniya sai mata ta ka gani? Kai! Kana da matsala. Duk ƙauyen nan ban ga mace da ta kai kidire. kyau ko Allah. Dubi wani tsayuwa da kai. Lafiya? Kai baka san Allah ya hana kallon mata wani wani? A ni fa ina da Da ka bara kamar. to ai gaskiya ne. Ado na mamajo. Ado da Hamza ga ado na mamajo. Ado da Hamza ga ado na na da kishi shi kishi a aure asali ya samo shi rayuwa ta aure ni ba zan saki ba in ga nan gurin kamar wannan lokacin gobe sai ki zo ki same ni in ma ban fita dan jira kai zan ma riga ki ma zuwa kin ji nagode indo indo do indo indo kai wannan saurayi ki rike shigan ki rike mana shi ka ta kam na zama musu ciwon ido sai hakuri ba yadda za su wannan sabon salon tallan tsire ne har sai an sha gaban mutum sannan za a yi mishi talla ko babu kuɗi ne na san yadda za mu yi mafan shi gara ka je ka ɗauko tabarma in ka fito a mamaki to na mamaki ɗaukar nauyi ibrahim hare zurot mataimakin darakta malam zax wanda ya shirya shirin bashir mandi brigade sai na amince maka da maka ke kace ka da samun fitina a cikin gidana <laughs> Allah Allah ni fa matar aure tana hawa ba mutuna nake ta ba ni nan baki Allah ya shiga tsakanin nagar nan mu Allah kai da mu ga harawa wace harawa ce akan me dan me yasa kake bi ka jikin katangar ban ɗakin gidana a to na mama wanda ya bata umarni a hirsi ne ya makance ba ji ba gani kunne na ya kurumce

wallahi sai na ba a ya isa haka mana ni ke faruwa anti babu yadda ban da ita ba aka ta tashi ta shirya makaranta da wai sai ta gana shirya wai ta goge mun fadiya ga an tafi alkawarin da ita fa tare za mu ringa shirya amma saboda mugun wayanta shine ta ita gaya mini ta shirya ita kaɗai to ku yi haƙuri ke ki je ki shirya sai ku tafi makarantar dan Allah

ko ana ya hanya da zuwa masha Allah yau ga ka a garinmu wallahi sannan sayar Hassana ba ta fito ba. Hassana. Je ki kira ƴar uwar ki ko ku zo ku gaisa. ina? Da'a? Ki zo. Ah, kun gane wannan ai. Au, yana dama shi ne ya isa girɗin? Yawwa. so ya zo nan garin zai yi bautar ƙasa kuma zai zauna tare da mu a nan gida wanku ne shi kun ji ko? da kake lafiya kalan inda zuwa yawa sannu <laughs> ai sun sama abokin yayi <laughs> zai ga gari a sagir ni bari in samu koma gurin aiki sai ka samu kai wanka ka huta ko a da lafiya to sai ka dawo <laughs> Ko kun samu abokin yawo ai. To, Hassana ku ce ku kawo wani abu mana ko? To, auntie. ina ta tambayar ki kin yi shiru har yanzu baki bani amsa ba tambayar ta ce ba ta da amsa shi yasa kika ga har yanzu ban saurare ki ba dama kin taba jin tambayar da ba ta da amsa ka ki tambayar ba ta da amsa shi yasa kika ga na yi shiru a da yaushe ana so dan adam ya kasance cikin karamci da kuma karramawa Allah ya halitta dan adam fiye da komai a duniya don haka ma ya fifita halittarsa fiye da ta kowa don me zaki wulakanta wani bayan ke babu wanda ya wulakanta ki dan me zaki nemi ki tozarta dan adam bayan ke babu wanda ya tozarta ki dan me zaki nemi ki musguna dan adam bayan ke babu wanda ya musguna miki to ina so in gaya miki idan kuma kina sani in tuna miki Allah ya halitta dan adam ya fifita shi fiye da kowa don haka dan adam ba abun wulakantawa bane sai an yi magana ki ga dan adam dan adam sai ki faɗi illa daya wadda za ki nuna a jikinsa ne masa wadda za ta nuna ne masa wulakanci ko kuma ki nuna cin mutunci guda ɗaya da ne masa wadda zai nuna shaidar cewa na ci masa mutunci ai ba sai kin yi masa illa shine zai nuna kin ci masa mutunci ba abin da zaka yi wa dan adam ya nuna ka ka wulakanta shi shine duk abin da ka san an yi maka ba za ka ji daɗi ba to idan ka yi wa dan adam ka wulakanta shi kuma ina so in gaya miki sagir dan uwanki ne me kike tunani idan ya fuskanci cewa ba kya kaunarsa ana son dan uwana ne kuma jini na ne wani in miki cewa ko uwa ce ta fi 'ya'yanta akwai wanda za ta ware a zuciyarta wanda ta fi son shi saboda shi ya fi kyautata masa don haka ni ban ce ba dan uwana ba ne ko kin ki ko kin so sagir dan uwanki ne kuma ki ne don haka baki isa ki canza shi to kin ga wannan maganar ta ishe ni da Allah gara ma in kwanta so ne ya sa na taho gare ki daure gare ni ki agaji kan san kina makanci idan wasan rufe ba gani da ji in ke kabar na so ya shige na a cikin rai ba wacce kake ne eh, yaro wallahi ba kwana na kai ba rumci na dan hmm, rin ɗaya ne ba kwana na ba ni ko ba mai gadi garin nan naku ina matukar jin daɗinsa oh sosai lallai ko garin ga wallahi ina da daɗi musamman dai ka fara zama ciki ne yanayin daɗewar ka ciki yanayin jin daɗin ka gaskiya ne shi yasa nake son ɗau kwanaki sosai saboda in ƙara hutawa <laughs> gaskiya na to ka san shi garin ga bai kyaman mutane shi da mutanen ciki ne eh dole da kake ka taho kana ko samun abin da zaka ci ko ko aikin yi kwarai gaskiya ne hmm. baba ni ko akwai wani abu da yake bani mamaki a gidan nan to rashin koshi a'a hmm. rashin gane tsakanin hasana da usaina <laughs> yaro ke kenan kwarai waɗannan ɗaya wallahi kawa an tsaka kara ko ni wallahi sai dai in waga ta hito ta kira sunan waccan in dai gane in ce eh, eh, lalle waccan ita an waccan amma dai ko gane su kwarai to sai dai ko cikin gida wurin uwayensu to ba mai gadi ni ta yaya zan yi in gane in iya gane su shawara ka son baka ka bani shawara ka samu guda ka rafke a amma yake salam hm. yaya na wata. kuna nan kuna hira ne wallahi ina nan muna hira da babu mai gadi <laughs> dama wata magana nake so in gaya maka amma shikenan amma ne eh, diba diba yaro daman hoton sahaban ba kutu ruwa ba bari in ta in ba su ruwa su kutu din nan ko in na dan ba su ruwa sai in dawo in ma eh in ba in shekama ma ba komai ai gure aiki na ka tawo na gode ai haka eh kuti na na ban ba su ruwa ba kuti lalle bismillah ma an wata ya aka yi ne wallahi dama supermarket nake so in je in yi siyayya shine nake so mu je ka dan raka ni kai ma ka dan ƙara gane gara okay to shikenan ba matsala ai sai mu tafi ko Ok, ni zan drabi din? To, bismillah. Kin zama toji gwayar rayuwa, babu ke rayuwa ba ta yiwuwa. Dangaren kin zamto garkuwa, ni da ke kuma mun shakuwa mai tsayi na kiyaɗa da ‘yar uwa san shi ke sawa sunan ki na yi ta biyawa in na duba hau da hamana baki nan za na shige Ah, Jamila Umar. na ahiya hana biyu wallahi kin buya wallahi ina da kawata ya waye wancan gai da na ganki da shi amma ba ya haɗu gaskiya a ah, dan Allah ni ba na san ma wannan magana ah. wallahi har kin ma ɓata min rai ah, a a banda muna tare da dadi wala tare muka zo da kin kai ni wurin shi mun gaisa a ba ma dai magana a a to zan zo gida in same ki to shikenan sai an jima okay bye bye Lafiya na kin dare? Wallahi Jamila Umar na gani kawata kuce muka cikin ɗaya. Kawai juyawa da na ka tana ta kallon ka tana ta kallon ka shine na je na same ka. Wanda na je ma ita da dad ɗinta ne to wai ba ta so ya ganta da namiji shi yasa ba ta zo ba. To, to shi kenan. Ka ɗaukan mana wani? An wannan zai yi kuwa? Ka Ya shi mu je. Shi kenan? Ba na abu da ba mu ɗaukan? cikin da da da tsawon ni fa san ina da son zaki sosai yaya na nakan yi mamaki yadda ka fahimci garin nan a cikin lokaci kankani ga shi ka kawo mu nan aiki zan an ce idan kana tare da masu hikima kai ma da sauri kakan iya fahimtar komai kuma daga gaya maka yadda gari yake shi kenan sai ka fahimci ko ina ke ce kike da saurin fahimtar dukkanin abin da kika ji ko kika gani domin na gane hanyoyin nan ne tun farkon zuwa na garin nan <laughs> yana kenan kai dai duk maganar da aka faɗa maka kana da amsat mai bayanin ne ya iya bayanin shi yasa wanda aka yi bayanin da ke da saurin fahimta <laughs> sauran kiris in fara kiranka da wani suna da na raɗa maka kamar yadda ni ma da akwai wani suna da nake son in fara kiran ki Au, ni ma akwai sunan da ka ware wanda za ka dinga kirana da shi? An nuna sunan sai suna yi masa hakika Kamar yadda ni ma nawa sai na yi masa hakika. <laughs> to shi kenan babu matsala nake ban iya furtawa himini nauyi baya faɗuwa sai da yarda so ke wanzuwa kina da kunya Allah yayi in an kwantar sai an da Allah ina kaga Hassana ta fita ce ina Hassana kaga ta a tare suka hito da wanga dan saurayin ga mai kayan damara. Ya sage? Eh, kware ku. In tare suka ta yi, amma ai suna dawa da yanzu ko? Yeah. sannu bari in shiga cikin gida ok za ki shiga au na manta baka gaya min sunan da kace za ka dinga kirana da shi ba ai sunan da aka raɗa miki shi ya fi dacewa da ke amma ni da akwai sunan da nake tunanin zan raɗa miki ok to shi yana bari in shiga cikin gida ah kin manta siyayyar da muka yi fa a'a ba mantawa ne ba dama wanda na siya kaya shi na barwa abin shi to shikenan nagode mm na shiga cikin yana ya na a zaune keke ke kaɗai a cikin ɗaki kuma kin yi jigum ki a ɓaci wannan ba abin da ya shafe ki bane matsala ta ce ni fa ban gane ba matsala ta bace ba ni a tunanina duk matsalar da ta shafe ki ai ta shafe ni sannan kuma ina tunanin ni ne ta ni ne iya taya kuka ce ko da ban san dalilin zubar hawayen ki ba to idan ki har magana da kika faɗa gaskiya ne ya kamata ki tsare ya sagir saboda bai kamata ni a gani na mu rika zubar da mutunci mu na mata ana biye muna biye wani ɗa namiji ba haba yar uwata ai na daɗe ina gaya miki cewa abu guda ɗaya ne kawai zai iya raba mu da ni da ki amma babu wani ɗan adam mai numfashi a duniya da ya isa ya raba tsakanina da ni da ki kar ba ki manta ciki ɗaya muka fito da ni da ki ciki ɗaya muka zauna sannan lokaci ɗaya aka haife ni babu wani babu wani ɗan adam da zai iya raba tsakanina da ni da ki abu ɗaya ne zai iya raba tsakanin yarin da ke shi ne mutuwa wannan kuma dole ne saboda babu yadda muka iya je na ga miki in je kina so shi ya ni da ke ko ko ki fita daga harkar shi a ya kamata dai ki yi tunani akan ki canza tunani akan wannan tunanin naki kai kai kai kai ya sage ni ce mace kwaikwaiwa A'a wallahi. Ai sunan ya fi dacewa da kai. A'a. To shi kenan ji ni ce ta kwaikwaiwa. Kai kuma aku kenan? <laughs> To ai ko a labari aku ta fi ta kwaikwaiwa magana. Baka ko baka karanta magana jari ba? a magana jari to har gasa aka sa gasar surutu tsakanin aku da aku kuma aku ce ta cinye eh a wallahi sunanka ya fi dacewa da kai to naji naji na gode a'a za ka tashe a a'a ni zan tashe ka gaskiya Ok. to sleep well bismillah

Hello? Na tashi a tun ɗazu. To yaya na, bari na yi sallah. To. yanzu ina ta kiran ka a waya ba ka ɗauka ai gajiya kawai ne na ce bari na zo na same ka da Allah kai hakuri wallahi wata kanwata ce ta kira ni a waya shine muke gaisawa da ita yanzu dai wannan maganar zaka batta mu tafi headquarter saboda ana jiran mu ko kuma tsaya zaka yi ka ji gaba da bani labari amma dai kafin mu tafi zaka bari in yi breakfast ko kuma ka zo mu tare ba daidai bane ka gane wannan abin yana da matukan muhimmanci kuma already mun yi latti to shikenan mu tafi ga namijin duniya ka gane da ya dai kamata ce mai sauri ma haɗura da wannan karyawa ko? Alo? Ƙanwata kenan. Kin san ita ce kwaikwaiwa, tana da yawan tambaya a cikin jinsin kisa 'yan uwanta. Shi sa jimma jama'a suke ganin tana da yawan surutu. Hmm. Ita kuma a mace ce, shi ya sa. nake ganin kin fi dacewa da in kira ki haka to shikenan kanwata sai mun dawo din da magana a bakin ka <laughs> faɗi kar ta kashe ka ni me nawa ai ta malam ba ta wuce a kawai ni dai abin da na fahimta shine daga zuwa bautar ƙasa kawai sai ka buge da bautar soyayya shin abokina ka san mutuncin da ke tsakanina da yarinyar nan nema yake zama soyayya kuma gani nake kamar abin ba zai yi duk da ba na san ba da matsala to ni kaina abin da yake damu shi shine ba na gane Hassanar, ba na gane usaina wallahi ni ma da abu ɗaya nake iya gane su takan kira ni da aku ni kuma in kira ta da kwaikwaiwa gaskiya ya dai kamata ka san yadda za a yi ka gane su idan ka yi shukar gonar makaho to ka san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba domin Allah yakan yi halitta iri ɗaya ya kuma bambanta zuciyoyinsu gaskiya ne soyayya kurma da makauniya ba mu je mutum yana zo mu ji gaskiya jamila ba ki da kirki wallahi wato kin samu duniya ki da tsinki kwata-kwata kin manta da mu yanzu dan allah jamila yaushe sharban da ko wai ki muka kin kira gidan nan na ma ke da kanki to lokacin da muka haɗu ke akan tifa da da ke da ki na miki alkawari ban zo yanzu kuma ba za na cika alkawarin na zo ba an yi kuwa ni ce na jin da Hassana koya wannan magana au wai dama ba da Hassana nake magana ba yau wallahi kin san gizo kuke mun ne ba na gane ku nake ba gaskiya <laughs> to gashi na dai bari in je in kira miki ita a a a Jamila manyan ƙasa ke haka kike rayuwarki to ai ta kiran wayarki a kashe ai ta kiran ki wayar a kashe wani zubin ma an kira ba ki ɗauka ba to yanzu ba gashi na zo ba kin gani na zo ma na samu usaina anan na zata ke ce wallahi na zo na sai surutu nake mata <laughs> kin san Allah wallahi ne kika ce zaki zo banza ta zaki zo yanzu ai gani ina yaya kin ga tun ranar da na tafi wallahi sai tunanin shi nake yi wallahi kin yi rashin sa'a yaya baya na su sa'a ko rashin sa'a dai na rashin sa'a kai tuni kin ga dama wallahi dukkan maganganu na nazo in gaya masa kuma sai gashi na samu baya nan a'a ai kawai maganganun da za ta gaya mishi ki faɗa mini idan ya so in ya zo sai in gaya masa ni ce wakili ya shi ba irin maganganun da zaki ɗauka ba ne nashi ne daban tunda ban same shi na sauke ba zan ƙara ɗauka kayana in koma ah ya haƙuri don allah ni kin zo kuma ruwa ma ban kaya miki ba bari in ji in kawo miki ruwa ina damuwa Kin gani ko ma za ki bani lamban shi ne kawai ma. Lambar ah, wayarwa. Au, wai ke, ni fa kin ga ku daina min irin wannan. Gaskiya ni bana wani gane ku. gaskiya da ya kamata ki ringa gane kan wata rana sana ta miki duka ki ta ci out ni ba ruwa wallahi babu abin da zai hana ni auren yayi sigir matsawar ya aminta da buƙatar zuciyata kai amma da na yi dacen miji tuwai me ya hana in sanarwa da twins ta tuni da ta gabatar da bayani na gare shi tuwai ba ma wani abu ne gobe ma zan iya zuwa gidan in same shi zan sanar da ita ko har yanzu baka bani amsar tambayar da na yi maka ba. Wani lokacin ma idan na yi maka magana sai ka kautar da maganar zuwa wani abun. Don haka a yau ina buƙatar ka bani amsar tambayar da na yi maka. Ki faɗa akan gaba domin ku a shirye ne ke da amsa miki dukkanin tambayoyin da za ki min. Matuƙar ina da amsar da zan baki. Kana ma da amsa. Wai shin yaya na ka taɓa yin soyayya? Idan ka taɓa yi da wa ka taɓa yi? Ya sunanta? kuma yanzu tana ina hakika tambayoyinki suna da buƙatar amsa da sannu kuma kunnuwanki za su ji gaskiya ban taɓa yin soyayya ba amma na dakatar da soyayya ne saboda gudun kada in samu matsala da karatuna amma a yanzu na fara yi da wata kyakkyawar yarinya wacce ku da kanku idan kuka ganta za ku lalle na muku zaɓen anti ta Ya sunanta? A ina take kuma? Sunanta mai tsada ne. Amma da sannu za ki san kowa ce ce. Ina fata dai ba Jamila ba ce. Alawa abokina, ka fito ne? To jira da Allah ina zuwa. Ƙanwata, ki haƙuri da Allah idan na da insha Allah zan sanar da ki ko ma wace ce an tunta ku. Duk sanda har na tuna ka Jamila Umar Jamila Umar ina so ki faɗa min abin da yake tsakaninki da ke da yaya sagir ba na buƙatar ki ɓoye min komai tsakaninki da shi shi ta ce babu abin da zai iya ɓoye ni ban taɓa ji a rayuwata zan iya son wani ɗa namiji a lokacin da na ɗora idona a kan shi a lokaci ɗaya ba zan ɓoye miki ba ina matukar son ya ke, kuma soyayya ce ta aure tsakanina da shi har shi kuka haɗu da shi ya har ya ɗauki soyayyarsa ya baki kuka shaƙu da shi ki sani ke fa ƙawata ce kuma kin fi kowa sanin halina sannan za ki iya gaya wa kowa halina idan mai kyau ne idan mara kyau ne kawai abin da nake so a tare da ke ki taya ni san shi duk da na san ko rayuwa nake so ke cire ta ne ki bani ni Allah ina son ya yanke zama mijina na ina zuwa da Allah anta tana kira na eh, na amsa batun da ka zo da shi a cikin rai tuntuni shi so in zai shiga zuciya bai neman izini in ya kama sassan zuciya san ba shi da magani a cikin rai gurbi na maka ka zamo abokin rayuwa. In ki kai mini nisa sai ba zan faɗa kogin dimuwa. Tsaunar kice da sansani a cikin rai na kiji. Shi so akwai shi da girma matsayin shi aji aji. San kitin ya darsa zuciya ban kuma ba ni ji. Sanki ya zamto mini garkuwa a guri na ke ce kokowa. da har na tuna ka a zuciya zalunci daɗi. Lafiya alhamdulillah. Ita kai ne. Wallahi ne. Sai da mukin ce zaki zo gaskiya kin da gaba. Wallahi kuma ga shi na zo ba. Jamila, me kika zo ce ga ya sage? Me zan ya masa da ya wuce magaisa? To, ina son magana da ke da Allah mu shiga ciki. kika je kike gaya wa yara Jamila? Na ce miki fa ba abin da na gaya mishi. Kawai fa gaisawa muka yi. To amma tun da na ce miki ki ban min komai a hannuna, me za ki je ki same shi? To ai sai na ga durƙusawa da ba gajiyawa ba ne. Dan na je mun gaisa da yayinki shine kuma sai ya zama laifi? Ba laifi ba ne dan kin je kin gaishe shi, amma kin san ai da ɗan gari akan ci gari ko? To ai ta yi Allah kiwo, ya fi Allah na nan. sannan ki sani motsi ya fi laɓe kuma barin kashi a ciki baya taɓa maganin yunwa idan kika yi la'akari da kalmar da bahaushe yake cewa rabon kwaɗo baya hawa sama sannan kuma zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shawo ki san sai yayi <laughs> to ki sani bahaushe na cewa a bar ya huce shi ki kawo rabon wani amma kin san ja da baya ga rago ba tsoro ba ne. shirin faɗa ne na riga na ce miki ki bar mun komai a hannuna ni na san yadda zan yi in shigar miki da buƙatar ki mhm. kin ga ni dai yanzu na san zaki iya mun komai don haka na bar komai a gurin ki alhamdulillah ƙalau. Ok, to sai ka dawo. To shi kenan, muna nan muna jiran ka. Mhm. Sai an Ke me ke damun ki kwana biyu na sai idan gani ki kullum ke kaɗai kin kina kwance ko wani abu haka. Wallahi anti babu komai kwana biyu na ne ina jin daɗin kwanciya nan saboda kin san Hassana da yawan yin waya. Ni kuma gaskiya ina son ɗan dinga hutawa shi amma ba komai. Mm, to tun da ba komai shi ke na haka ake so to yanzu muka yi waya da yayanku ya gaya min zai dawo sannan kuma yana fushi da ku tun da ya tafi ya ce ba ku kira shi a waya ba don haka shi ma ba zai kira ku ba la anti dan Allah aran waya ki in kira shi a'a ni ba zan ba ki ba me yasa ba ki kira shi da naki ba da Allah ki aran wallahi na rasa inda waya ta ta fada ban sani ba ko cikin kaya ta fada taimaka mu dan ba ni ba to gata Tabbas idan na tsaya kallon ruwa, kwaɗo zai yi mini ƙafa. Gara in je in same shi tun kan ƙaunar Hassana ta gina a zuciyar shi. Gaskiya ina son shi. Wai ma tun wuri, me ya hana in sanar da shi ne? Da na nemi shakuwa da shi kamar yadda Hassana ta yi, ai da tun wuri ban shiga wannan yanayin ba. Amma dai na san yadda zan yi. Gidan su ƙawata Samira zan je ta bani shawara. A so ba fi 'yan kama. ki saurare zance na nima ina inda na ganki na san da walakin gora aliya sun ji masu iya magana, dan ba kya zuwa haka kawai. Gaskiya ne ƙawata, Samira, ni dai so nake ki bani shawara hanyar da zan warware wannan matsalar. Wallahi bana iya sukuni a gidan nan. Kuma ba kya tunanin wata kalma ta so ta ginda ya tsakaninka da ‘yar uwarki kuwa? Babu ko ɗaya. saboda a koda yaushe ina kasa kujera ina jin hirar da take gudana tsakanin su babu wata kalma ta so ko ta ƙauna da ta yake da ta fara shiga tsakanin amma matsawar na tsaya na shiru na zuba masa ido zan rasa gurbin da nake nema a wajen su to bari za mu jarraba wani abu wanda hakan Allah zai ba mu nasarar raba hankalinsa tun da kin ce har yanzu baya gane tsakaninki da ƴan uwarki baya kane mu ko kaɗan wallahi ai abun babba ne zo ki ni ma ina kaunar sa gaskiya ne kawata ka sai iya hada wanda wallahi a zuci har da baki haba ya sage wallahi kafiya raha to na ji Zafi ne don kaga an waka suna antin tata? <laughs> A'a. Au. Idan ban ce idan ban kira ka da aku ba shine zaka ce min ce kwaikwaiwa? To naji, naji. Sanar da ni sunan antin tamu don Allah dan annabi. ne abu rowa? Eh, to don Allah ya saki gidan laifi ne ma don ka ga ƙanwarka sunan wacce kake so? To naji. Ai gaba ka ce za mu je kanti sayayya ko? so nake in je in siya wa antina kaya masu kyau in kai mata ya salam wayata ta ɗauke shi na manta ta ta a ɗakin mama bari kawai na je na yi fitsari bismillah waya na wallahi ba ta ɗin wata waya ne ya sauka hmm. to ka sanar da ni an tantawa mana to ji amma kwatanta min ita ko zan gane ta hmm. yaya na ta waka min rowa komai sai rowa antin mu sunanta hmm. amma dai ka san an ce da zafi zafi ake dukan karfe in ba haka ba ba zai doku ba a'a ni gara dai ka sanar da ni da wuri wani irin dare kuma ko dai in bari sai gobe idan mun je kasuwa sai ka gaya mini to sai da safon bye bye Husaina Ali Media Production ki gabatar muku da sama ta ƙas. ba ta ibedi ba ta sani giwa ba ta sanya olu ga ta dai nan gidan ko rediyo ba ma ji in kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji sai dai ka zanga ko ni ko ita sun fetsare idanuwansu sun ƙi Allah sun ƙi annabi haka kuma sun juya wa iyayensu baya sun baje kolinsu a harkar dandi ba sa ji ba sa gani karuwanci shine sana'arsu na yi miki alkawarin amma zan aure ki ya aure ki ko ya bata miki lokaci kar ka yadda ka hada zuri'a da ma. to lalle ka cika maƙiyina na dindindin na anannan Allah makiri me yanzu zaki wa namijin bariki kuka iyaye da kakanni mun hudu an taba samun karo a ciki duk kuɗin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level soul baby in the house so anything can happen sama ta kas dantani shine wakilin shaidan a tsakanin su duk wacce ta na ɗaya zan ba ta naira dubu Mandiya ita ce uwar karuwai ita ma taƙi Allah taƙi annaba halakar da 'ya'yan mutane kawai take. Wannan kaɗan ne da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi ki zan layi wa mutane shirin eh, ɗari biyar ce ni za ki wa fari to me zan yi ma da kai ni turka turka ce tsakanin makoma daga duniya zuwa lahira sama ta ƙas wuta zuwa aljanna sama ta ƙas zaman aure don raya sunnar shugaban mu annabi muhammadu ko kuwa tattara kaya zuwa fadar shi madalli garwa ya zo saukewa daga kallonsa garwa ya ce na rena sa tun kan abubakar kuma ki ki mana in na mutu zan rataye a wuyan ki wanda ya bana shan sigari Dubai duma Allah ki koma gida. Ya za mu ci maganan magabata, ba za a gan mu anan ba. Shiryawa Abba E Kamfa, ɗaukar nauyi mustafa Yalo, mataimakin mai bada umarni Kamsu Sumadi, bada umarni Husaina Ali Muhammad. Ka je ka tambaya ka ji, gidajen giyar da suke nan gurin ni in mu muka je ba kula ba ake aje mana ba. Bututu ake zara mana a tankin gidan giyar. ya sha mi da inna lillahi wa inna ilaihi tun kuna yin barikin 500 kuka da kuna yin barikin 1000 tun kuna yin barikin ku a lungu ta zo kuka shigo da barikin ku nan ta kankama to yanzu abin alfahari ya zo bariki ta koma abuja da abin da aka baku za ki kasa uku za ki ba wa mandiya kashi ɗaya sannan kuma za ku bani kashi ɗaya za ki ɗauka shi ɗaya. nan ba mai gaya mun in ba rarara ba. Ba ka mini ko ba ka mini ko don rashin mutunci. Ni za ki ba rashin mutunci. Wallahi sai ne miki rashin mutunci. Kuma ki bada kuɗin da kike na nan gidan. Sama ta yana nan fitowa. Ranka daɗe, audigara.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 Da gara mun mare zuwan gida duk da zai dauka mun bai. Ya mare ki. Ruku ruku zan mara. Ka tafi. In mukurkushe shi. Na sani. In mai tuku tuku. So nake in gani a gabana. Shiga ciki talatin ki rufe kofa ki tabbatar kuma baki ne goma. Inda na samu kin shiga gida. Bari lallaba je in ba su haƙuri. don ina ganin haka ne zai fi sauki samanja tsallaka ta don fitar soje kada ka waje duro maka ita a nan nake son mu yi magana da ita to shi kenan bari in kawo maka ita ba zan taɓa daina son ki ba a sakin fahimci soyayya da nake miki ta gaskiya ce shiga uku wallahi na tsane shi wallahi ba na san shi. Samanta! Samanta! San ki da ke da duwa zo ki da na rarrashi raina ya bar yankunci duk bugun numfashi. San ka da ke da duwa zo ka min rarrashi raina ya bar yankunci. Ki tausaya ki bani zuciya in ririta. kawar kula zan ba ta ba mai damunta ke ce da mukamai gimbiya da ke masarauta rayuwa in babu ke ba za ne karkowa Yau za a sha su a falon mai zanta. Ba za a fada ba. Ha, don dan mana tusa ka ce a ce alhamdulillah an ƙya fada. ai baka sani ba ta tuwo na tare ta yunkuro na dafe ta zaburo na tare tana zuwa kan boda sai ta but sai ta fice ballahi samanta samanta shiryawa abaka bugawa daukar nauyi sultan pin factory mataimakin mai bada umarni kamsu sumati Waye wannan? Doshi me kake yi anan. nan? Wallahi sai ka fashi. Na, ajiye, wai me ke faruwa ne? Doshi ne zurin gidanmu ya mana kashi. Kashi? Wallahi kashi ne. Kai, karasan da za ka yi ma wannan kashi sai a tsoron gidanmu. Duguna ka cinye shi. Ba za ka duguna ka cinye shi ba. Ba da umarni sai na Ali Muhammad. Samanta! Samanta! Samanta! Ina murfawa zan fasa maka kai. Gaskiya Fariza ke azalima ce. Ba da shakka ke muguwa ce. Kuma ke cancanci kowanne irin hukunci. hankali na a tashi yake zuciyata tana zafi wallahi ban taba tsinta kaina a cikin mawuyacin halin irin wannan ba na sa abu a raina da kasa yin shi duk abin da na sa wa raina sai na cin masa ina so ki harbe shi idan ba ki harbe shi ba shi zai kashe ki domin kuwa ɗan kunama ne eh When you tell lies, beauty becomes our obstacles. She had tried to defend ourselves. Crisis day in, day out. Malama Farisa, harbi na farko an ce kiyin shi ne kamar cikin tsoro. Harbi na kuma biyu an ce kiyin shi ne kamar dalila. Kuskure ne na kashe Amin sau ɗari akan abin da ya aikata? Idan junanki sanin ko, wasu sarwa ki kwana. da kuma wanda za ki kwana zai riga ki tashi ni fa kuɗi na zo kwari na dole sai kin daina ɓoye min komai ana ku kana cikin hankalin ka na fahimci a rayuwar ka ga abin da yake wajen dole kuɗi Sultan Film Factory presents wallahi yadda ka ci mutunci na wallahi sai an ci mutuncin ka kuma ba ni da hannu ake son Abdulhamid Haruna ai tsawon wata ɗaya kenan da ɓata mahaifina na kawo musu ƙara amma har yanzu babu wani abu da kuke akai ko nawa kake so zan baka ni kuɗi ba matsalata ba ne sirri na shi ne matsalata in da kan kuɗi ne ba abin da sultan ba zai aikata ba dakata Farisa he was only carrying the gun to defend themselves she was caught in the middle of crisis Heavily used by Council Sinati. Executive Producer Sultan Abdulrazak. Na rasa yadda zan yi ni Wanda nake so shi yake kokarin kashe ni. ASP yanzu dan na aikata haka. Daidai ne ko ba daidai bane ba. Daidai kika aikata. From the director Hassan Biggs.